Matasa sama da ɗari maza da mata da suka hada da 'yan ƙasar Nishar da 'yan Chadi da 'yan ƙasar Gabon da waɗanda suka fito daga ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da harshen Faransanci da suka kammala karatu a fannoni daban-daban na ayyukan watsa labarai a makarantar Iftik su ne ke bitar ababen da suka karanta a tsawon shekaru uku cir wato su de memoire wanda ke matakin ƙarshe kafin samun diploma. Idris Ture, mamba a kwamitin amintattu na daga cikin shugabannin wannan makaranta. Ranar horin ciki ce gare mu, saboda mi saboda shekara ɗaya ɗaya har shekaru uku da yara suka suka yi karatu tsakanin yau da gobe za su jarabawa su gwada mu aikin da muka koya musu sun iya ko ba su iya ba sun ɗauka ko ba su ɗauka ba su saba'in da ɗaya ne wanda za su neman lisans kuma Eh, un niveau moins su 35 ne riz, a chida, sai mu ce Ça, ke gare mu sashin jarida ma sous radio tele akwai masu press secret na bana kuma muna da producteur realizator un film kuma muna da yan documentation muna da technicien de technico artistic masu ɗauka kamera da masu tankaɗewa da rairayewa abinda ake a montage Ɗaliban da suka riga suka gabatar da tasu bitar a wunin farkon wannan kwale kwaryar jarabawa na nuna murna da nasarar ƙetare wannan siraɗi. Bubakar Ali Abubakar wanda ya karanci aikin jarida ta takarda na daga cikinsu. Wallahi notin da aka bani sai dai in ce miyati Allah. Na gode ma Allah aikin da na yi shi ne aka biya ni. Eh, abokaina da suka yi saura ina so su san aikin journalist ba aiki ne wanda za a yi wasa da shi. tunda yanzu ko ina kake journalist suke baka labari journalist suke rubuta suke gai duk abin da aka yi a ko ina don aiki ne mai wuya kwarai a rika sa hankali a san abin da za a gayi kuma a san abin da za a rubuta bisa dalilan da ke da nasaba da harkokin azumi za a gama taron bitar matasan da suka kammala karatun ayyukan watsa labarai a yammacin juma'ar nan wato kwanaki biyu kacal a maimakon sati guda da aka saba a shekarun baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.